Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Aliyu Haidar kashi na hudu na marubuciya Kausar ‘yan wasan wanda ni mama ne nake karanto muku. Washe garin ranar Aliyu ya tashi da safe ya shirya yi wanka kai tsaye fito yana fitowa kasa ya tarar da ummi da murna ta tarbe shi. Ɗana sauko ga abinci. da sauri ya karasa ya zauna kan dani ta zuba mai soyayyen kwai da farfesun naman rago bismillah ya fara cin abincin kaɗan ya saku yin kura zai tayi sai ga abi koma ya zauna suka kara gaisa da abi ya ciro kiya da ke mika aliyu karɓa yana jiya kiɗin abi wannan kiɗin mota ne ko eh shine aliyu motan nan ta waje fara an yi mata da abin da take bukata saboda haka na baka wannan mota godiya aliyu yawa abi tukunne mai da duban ki ga ummi Ummi ki mun godiya ni zan tafi gidan Safiyu sai na dawo. Fita yi daga gidan daidai lokacin misalin karfe tara. Kai tsaye gidan mami ya nufa. A kofar gidan ta ya faka motar shi ya fito ya shiga. Ko da ya shiga ya tarar da ita tana shara. sun tsintsiyar ya karasa sharar tukunna suka koma suka zauna. Ya ɗora kan shi kan kafaɗarta suna hira. Bayan ya ɗau lokaci ya mata sallama nan ya zarce gidan Shafi'u. Aliyu ne ya fito daga motar shi ɗauke da ledoji guda hudu ya shiga da su ya bai wa mami. Amsa ce tare da mishi ya ta shi kuma ya mata sallama ya kama hanyar fita. a kan hanyar shi ta fita ya hangi wata yarinya tana tafiya sanye cikin hijabi. Yarinyar Black Beauty ce ga ta da tsayi daidai misali. Ba za ta wuce shekaru goma sha hudu ba. bai san sanda ya taka birki bai kura mata idanu har ta kusa gifta ta gaban shi a hankali ya mata sannu fararen idanuwanta ta ɗauko ta ce malam za ka siyi goro ne cikin rawar murya ya amsa da izan eh, siya nawa ne kasancewar goron kashi biyu ne yasa ta zaro siraran yatsun da ta fara nuna mashi wannan goma wannan manyan ashirin juya min su duka ga baki ɗaya zan siya ido ta zaro malam ɗari biyar ne fa kafin ta ƙara wata magana ya ciro naira dubu aljihun shi ya mika mata ido ta zaro sai hawaye fara zuba a fuskata ni gaskiya ka ɗauki kuɗin ka ba zan siyar maka ba kafin aliyu ya buɗe baki ya magana ya ji ana kira dije da zari ta amsa da na ina zuwa da gudu ta bar gurin zuwa inda ake kiranta dije aliyu ya jinjina sunan kawai ya kai tare da juyawa ya ci gaba da tuƙin shi Misalin karfe goma Aliyu ne a kwance a kan gado ya kasa bacci. Kalma ɗaya rakke ne ke yi mishi yawa a cikin zuciyar shi wato DJ. Tunani ya hauyi can kuma yanke shawarar komawa gobe domin ko zai sake ganin ta. Khadija Muhammad wannan shine ainihin sunanta wanda aka fi sani da DJ. A ƙauyensu da ke can yamma da garin Sokoto a ƙauyen da suke zaune suna rayuwa ne kamar sauran al'umma. ta goma sha hudu a duniya ta yi karatun islamiyya don har ta sauke alkur'ani mai girma a bangaren karatun zamani kuwa ta kammala firamare ɗinta a wata makaranta da ke cikin ƙauyen washe garin ranar aliyu ya shirya cikin manyan kaya boyan ne a jikin shi fari ya saka takalminsa fara ne ya ɗaura agogo sakowa falon ya yi tarar da iyalan gidan alhaji shirayu zaune kan danin kusa da wani ya je sai ya gaishe ta ya ga bi. sannan ya ja kujera a da suka fara yi tukunna suka fara yin breakfast ɗin bayan sun kammala ni ya bi ya duba aliyu sai da ya amsa ya ɗan shiru kafin ya ƙara duban aliyu aliyu ka ga dai allah ya hore min a matsayina na mahaifinka na baka suna mai kyau da ma'ana na saka ka makaranta ka yi karatu na baka tarbiyya yanzu abu biyu ya rage mun kuma kai ma ya rage maka wannan abun kuwa ba kowa bane face ka fara aiki idan kana buƙatar aiki a tare da ni sai a baka manaja na kamfanin mu idan kuma baka so to sai ka nemi wani yanzu kai nake jira me kace gaskiya ni abi ina so ne in fara a business na ma mun yi magana ni da shafiwa akan hakan abi ne nisa to Aliyu Allah ya tabbatar da alkhairi sai kuma magana ta fi wato magana aure ya kamata kai aure domin aure shine cikar ka kuma shine zai nuna cewa gashi yau Aliyu ya zama babba kai ya so sa sannan ya amsa da tuwa biya bani lokaci zan fito da matar da nake so insha Allah Ummi ce ce dariya ta ce osa Aliyu sai kuma a zama ango Allah ya nuna mana da suka amsa da amin ne ta ma babar ta baya ba nan ta nan take ta fara samun damar haɗa wani sabon makircin nata Aliyu ne ya tashi yayin da Abi ya dube cike da mamaki ya tambaye shi Aliyu kwana biyun nan fa na rasa ina kake zuwa Cikin ruwan murya ya amsa da abi ina ɗan zaga gari ne. Ya ce to a da lafiya. Sallama ya musu daidai lokacin misalin karfe goma ya kama hanya. Bai tsaya ko ina ba sai ƙauyen su dije. Daidai kofar gidan mami ya fakin tukunna ya shiga gidan. Suka gaisa bayan ya zauna a kan kujera. Mami Aliyu ya kira sunanta, ta amsa mai, wani Allah me kika yi wa bini a rayuwa da ya tsane ki haka. Ajiya zuciya ma muke tukunna ta amsa da Aliyu. Allah ne kaɗai ya sani ni dai na san lafiya nake zaune da shi. Har kawo ranar da ya sake ni ba zan iya cewa komai a kai ba. Sai dai in ce Allah ya mana maganin abin da ke damun mu. Aliyu ne ya tayi zaune ce Mami to me yasa kika dawo ƙauyen nan da zama? Wato Aliyu wannan ƙauyen da kake gani akwai zaman lafiya a cikin shi bayan rasuwar mahaifiyata. ‘Yan uwan babana suka matsa mu akan sai na yi aure. Ni kuma ba na so. Shi ne fa ina da 'yan kudi na zo nan na siyi wannan gidan. Aikin ma da na ɗan fara kuma sai na watsar. Yanzu haka dai business ake min na acaɓa da kuma na keke fiyar Aliyu ne nisa ya ce Allah shige mana gaba mami. Duk suka amsa da ami Har karfe sha ɗaya ta yi suna zaune suna hirar da su. Kafin Aliyu ya sallama da mami ya kama hanya. Ya fito yana da duhuwa ko zai ga Dije. kamar daga sama ya hango tana tafiya rike da faranti a hannunta da alama inda yake za ta biyo ta wuce wani dan da kalli ya samu ya zauna kafin ta ƙara so taku take yi a hankali kai baka ce ita ce take wannan takun ba DJ ya kira sunanta tak ta tsaya tare da wagowa ta dube shi ta gane fuskar shi fuska ta haɗe ta dube shi gani ki zo zan su yi goro a cikin ranta ta furta wannan ɗan gayen me zai yi da goro ne Mazawa ta kusa da shi cikin shagwawa ta fara magana gani murmushi ya ce dije sunana aliyu kefa sunana khadija amma ana kirana da dije dijen inna jinjinawa ya tukunne ce dije ina ne gidanku kallon shi zai da idanuwanta me yasa zan faɗa maka gidanmu kuma da alama kai dan birni ne na san kome za ka yi mana a gidan bai san san da ya dariya ba dije ni ba zan cutar da ke ba asali ma san ki nake yi kina so na kai cap ai mu ba mu soyayya a gidanmu kawai dai aure ake mana yanzu haka duk na sun yi aure ni kadai ce ban yi ba shi ma saboda wanda za mu yi aure da shi watan shi ɗaya da rasuwa yanzu Aliyu bai san san da ya furta kina son shi kafin ya mutu kallon shi ce sai ya fara zuwa a fuskarta da sauri Aliyu ya furta no kada ki kuka please ba na son kukan nan cikin murya shugaba ta maida to ai kai ne kake min wata tambaya Aliyu ne ya girgiza kai tukunna ya furta kin ga zaki zama kawata to. Kallon shi zai ta yatsa ne fuska to amma fa ban da mu abin da bana so. Aliyu ne murmushi ya dube ta an gama Dije to amma ina ne gidanku? Wani gida ta nuna mishi gidan mai bulin siminti. Ya ce shikenan zan iya binki mu je na ga kamar gidan zaki je ko? Kai ta gaɗa mishi alamar i. tashi suka suka jera suna tafiya mutanen kawai sai kallon suke yi har suka karasa kofar gidan tsaye suka yi daidai kofar gida aliyu ya kalle ta to zan iya zuwa muna gaisawa iyi kawata hannu ta zawa baki tare da ɗaga mishi kai sallama ya mata har zai juyo sai juya ga tana nan kuma shi take kallo kusa da ita ya je tsaya dije kina da waya a hannunki kai ta girgiza mishi idan na kawo miki zaki karba a'a ta bashi amsa a takaice murmushi ya to ni zan koma dija sai na dawo goban to shine kawai amsar da ta bashi ya juya ya kama hanya ya shiga motar shi ita kuma ta shige nasu gidan da sallama ta shiga gidan nasu in na ce ta ce kin dawo i eh, inna na dawo wallahi na gaji ne babu abinci a gidan in na ce ta ɗauko wani kwanon tasa da ke kusa da ita ta miƙa mata ga shinkafa ɗazun nan na siye ta gurin edi kwanan ta karba ta tashi ta wanke hannu ta da ta zauna ta lankwashe kafafuwa ta sa kwana a gaba ta fara ci tana cin abincin tana tuno kyakkyawa, fuska aliyu da murmushin shi da lokacin da take kuka yake ba ta hakuri kawai zai ta tsinci kanta a cikin nishadi mara misaltuwa sai murmushi take saki abinta Ina ce da ke kusa da ita kan tabarwa ta sa hannu ta dan bubbuga cinyarta. A firgice ta dawo daga duniyar tunanin da ta lula. Dija lafiya ki ko irin wannan murmushi haka? Kallon inna ce ta ce inna kin dai san bana boye miki komai ko? To wallahi wani dan birni ne na haɗu da shi ya ce yana suna. To ni kuma na san ba ma za a shi ni ba shi yasa kawai na ce masa ba ma soyayya. Inna ce ta kalli yarta ta ce kada ki damu ke dai ki ta da kin ji ko? Yaran murya da suka ji ne ya katse musu zancen. Dija har kin dawo i ba na dawo. dattijan ya zauna kan kujera ya dube su wata wainar kuke toyawa ne ba da ni ba maman dije ina ce ta nisa ta dube shi yarka ce ta hadu da wani ɗan birni shine fa take faɗa min da sauri baba ya kalle ta cikin kakkausar murya ya fara magana ko alama dije in birni mafi akasarin siyan iska ne haka suke zuwa ƙauye su sami yara ƙananu irin ku su lalata musu tarbiyya daga karshe su gudu su yi auren su ko kusa kada na fara jin wannan maganar kin ji yana karasa faɗa haka ya tashi kai tsaye wuce dakin shi Dija ce ta tsinci kanta cikin rashin jin daɗi da bata san dalilin shi ba ita dai Aliyu ya burge ta matuka fashewa da kuka ta wanda ya sa ta tashi to malam ga ta nan ka sa ta kuka sai ka zo ka rarrashe ta dama ka san halin abakka da an taba ta sai kuka ta wuce daki yayin da Dija ta tayi ta ture kwana abincin ta wuce ɗakin ta ta fara kan katifar ta ci gaba da kuka Aliyu kuwa daga nan kai tsaye gidan su Shafi'u ya nufa. A kofar gidan suka haɗu suka dunguma suka karasa gidan. Ɗakin Shafi'u Aliyu ya kwanta yayin da Shafi'u ke zaune kan gadon shi ma. Abokina wai lafiya ne dan Allah na ganka shiru-shiru kamar ba layin ba. Kai dai bari kawai abokina Allah na kamu. Wata yarinya ce can ɗan ƙauyen nan da mami take. Na rikice a kanta. Ka san me? Shafi'u ne ya girgiza kai ya ce sai ka faɗa. Shekarar ta sha hudu fa. Da sauri Shafi'u ya kalle shi ya ce haba Aliyu. Ina kai na ai shekara goma sha hudu na fasan halin kayana. na. ai sai ka lallaɓa ta. Hararar shi Aliyu ya ce to tun da ka maida ni kamar wani kamar wani tsoho to ai shi kenan. Murmushi ya ce Aliyu ka fasan gaskiya. Gaskiya ai shekara goma sha hudu. taimaka yarinta da aure ina ma laifinka ne muka mai yar shekara goma sha takwas malam ka gani ita nake so in ma an ce ba za a bani ta a shekarun nan ba zan yi hakura har ta girma in dai za a aura min ita Ka walla aliyu kana ba ni dariya ka san yadda allah ya maka kira kuwa yanzu dai tashi mu je yunwa nake ji don ko breakfast ban yi ba tashi suka yi suka shiga cikin gidan kai tsaye kurin ammi maman shafi suka nufa dama ta haɗa musu breakfast suka ɗauko suka dawo nan suka hauci aliyu yana ba shi dariya bayan sati biyu aliyu ne kwance a ɗakin sinanin Dija kawai yake yi yadda take murmushi tafiyarta da ƙuruciyarta kai komai na Dija burge shi yake amma me shi kanshi ya san dije ta yi mishi yarinya ko dai hakuri zai yi da auren nata har ta girma inda za a yarda. Na ya tashi ya shirya ya kamo hanya lokacin misalin karfe biyu daidai. Yana isa gidan mami ya zarce, ya ajiye motar shi ya shiga suka gaisa. Mami yana son faɗa miki wata magana. Gyara zamanta ce ta ce ina jin ka ɗana menene? Mami na ga wata yarinya a garin nan sunanta Dijiyar gidan Malam Mamman kuma ni dai ina son ta da aure. ajiya zuciya mami ta ce kai Aliyu yanzu ya za ka da yarinya kamar Dije ka ce za ka aura. Na ga kamar ai te maka ƙarama. Mami ni dai ina son ta filis, ya kika ga halayenta? Murmushi ce ta ce ai yarinya ce mai kirki ba ta da matsala. Ga ta da son addini halayenta kam sai dai mu ce Allah san barka. To mami na gode ni zan tafi gidansu daga can zan wuce ko akwai wani abin da yake bukata. Ta amsa da a komai da nake bukata ka yi mini shi. Allah dai ya maka albarka. Aliyu ya amsa da amin haka ya kama hanya ya fita. bai tsaya ko ina ba sai kofar gidan su dije ya sami yaro ya aika ya ce a kira mishi ita yaron ne ya shiga aka bashi da aka amsa daga ta nan zuwa hijab ɗin ta saka kamar yadda ta saba ta sa takalmi a anasa ta gaishe shi bayan ta fito tare da kallon kyakkyawar fuskarsa a hankali ya furta da fa ina tunanin ya kamata in sanar a gida saboda zuwa yi magana a wurin mu ko kallon shi ta yi take idanuwan da suka tuko da kwalla ya ali baba na ce ba zai aura min dan birni ba saboda yan birni ba ku da amana kallon ta ya ido ciki ido cikin ido cike da mamaki dije me yasa ni ba haka nake ba ga gidan mahaifiyata can za a iya tambaya a jiya halaye na suke idan ma ba yarda ba zan iya bada adres na unguwar mu sai a je can a duba amma me yasa ke kuka hawaye ta share ta kalle shi ya aliyu haka nake da saurin kuka ban san dalili ba kallon ta ya kara yi cikin muryar raɗa ya ce da ita so na ne sa yake kuka idan ba haka ba me zai sa ki kuka dan an ce ba za ki auri dan birni ba idanuwanta ta dago ta kalle ta ƙara saukar da kanta ƙasa ta ce ni fa kafin ta sa, sai ga baba ya ƙaraso take jikinta ya hau ruwa hawaye suka rika zariya baba zuci ya ƙaraso inda suke gadan gadan ya kanta kenan kina mutuniyar banza ban hana ki tsayuwa da waɗannan yaran yan birni ba Ba ki san cewa ba su da kirki ba Aliyu ido ya bi baba da shi saboda yadda ya ga ya dage yana ta faman bata faɗa. Hannu ya ɗaga zai mare ta Aliyu ya ya rike baba baba dan Allah ka hakuri kada ka dake ta laifi na ne kuma ba zan ƙara zuwa gurin ta ba. Jin haka da Dije ta sa ta ruga da gudu ta shiga ɗakin Inna. Ta fashe da kuka. To masu sauraro, a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah.